أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير shin waɗannan masu ƙaryatawa ba su ga tsuntsu ba ne a saman su suna yin sahu wasu a gefen wasu babu wanda yake rike da su don kada su faɗo ƙasa sai Allah domin shi mai gani ne ga komai babu abin da yake ɓuya a gare shi